yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen talata 21 ga watan Afrilu. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage da ni Halima Jumrau. Yau shirin nama akan ilimi ne, ko da yake a yau dai shirin A yau, shirin ne zai ilmantar da masu sauraro akan tattalin arzikin Najeriya da kuma inda gwamnati mai zuwa za ta samu kudaden sauki nauyin alkawuran da ta yi wa jama'a a lokacin yakin neman zaɓe. Ganin cewa yanzu haka ƙasar na cikin matsalolin rashin kuɗi da bashi da rashawa da cin hanci da karayar kasuwar mai amma kafin mu shiga batun ilimi muna tafa da filin matasa masu basira. za su kira ni muna so za ka ɗaukar mana hoto a kan kaza iri lokacin sallah zauren matasa yau ya jiyo ra'ayoyin wasu matasa ne a sakkwato akan yadda suke ganin gwamnati mai jiran gado za ta samu kudaden gudanar da ayyukanta a zan a ce babu wane kanin wane wan wane turan bai so zan an ka ba kundin tsarin mulki riko gaskiya an ka yi maganin cin hanci da shawa waɗanda abubuwan alamun tara insha Allah za su je su insha Allah kun san cewa gwamnatin najeriya mai jiran gado na da tilin kalubale a gabanta da suka hada da cin hanci da rashawa da kuma bashi wannan bashi fa da ake magana wanda gwamnatocin jihohi da kuma ita ta tarayya suka ci ya kunshi bashi ne kala biyu wanda akwai bashi na cikin gida akwai na waje halima abdullahi na tahe da hilin da dahe An daka geran da kayan kanshi da komai an tankaɗe shi kamar biyu da rabiyar laushi. Haka kuma za ku ji filin karin magana da amsoshin tambayarmu ta jiya duka a shirin yau da gobe. Karin magana. Dillalin wada shi ya san kuɗin jariri. Wanda ya aiko mana wannan karin magana shine Yusuf A. Gaida daga Kano, Najeriya. Karin magana. Wannan karin magana yana kunshe da kalmomi mahimmai guda uku, wanda ya hada da waɗanda suka haɗa da dillali da wada da kuma jariri. to a wurin bahaushe dai in an ce dillali wato shine mutumin da yake karɓar kayan mutane ya siyar domin a bashi lada shi kuma wada shine mutumin da akan ake haihuwarsa wato akan haife shi gajere kwarai wanda duka duka tsawonsa bai wuce tsawon turmi ba amma kuma za a gaga shi da shekaru wato wani ma da gemu da komai amma tsawon nasa bai wuce tsawon turmi ba shine hausawa ma suke kira malam dogo to sai kuma zancen jariri jariri kuma wato a gurin bahaushe shine sabuwa ta mutum ko kuma ta dabba wato wanda ba a daɗa da haihuwarsa ba wanda ba a magana su zama ma ko su eh, wanda ke wanda ko zama ma mai fara ba to a bahaushe yakan ce wato dalalin wada shi ya san kuɗin jariri saboda idan an dubi wada aka dubi jariri sai a ga wato tazarar tasu wato girman nasu ba wato girman da shi wada ya bawa jariri ba wani girma ne na abu a gani can ba wanda inda wada za ka ga wada a kwance ka ga wani wani wani wanda yake mai mai garin jiki sai ka da ta wato wato wato tazara ta su babiya to abin da bahaushe yake nufi a nan misali kamar a samu mutumin da ake kira bakaniki ko makaniki wato mai gyaran babura to sai aka samu mutumin nan yana gyara babur mai gyara. wato misali babura masu wato manyan babura to akwai wani babur da ake kiransa tsula ko kuma ake ce masa mobride ko kuma matsa ruga wanda shi wannan babur din ba da giya to idan aka zo aka kawo shi wannan mai gyaran manyan babura shi irin wannan babur din wanda ake kira tsula to idan wani ya tambaye shi a ah, wane yau kuma tsula aka kawo aka gyara to zai iya cewa i eh, to ai da ma dillalin wata ai shi kudin jariri manufa wanda ya saba wato gyara babur mai giya to wanda ya gyara babur mai giya wanda ba ba shi da giya ai shi ma zai san shi a gaida malam abdullahi garba imam wanda ya taimaka mana da fassarar wannan karin magana To yau hilin matasa masu basira zai ban kwana da Sani Muhammad mai katanga ɗan jaridar ɗaukan hoto zai karkare mana bayani da yadda yake tahiyar da aikin shi na ɗaukan hoto da kamfanoni ko kuma cibiyoyin da yake aiki da su. su AP kenan suna da za su gaya su kira ni muna so za ka ɗaukar mana hoto akan kaza maybe lokacin sallah ko kuma already na san za su nema ina ready da wannan to amma dama abin ya zo za su ce mun to muna son hoto kaza da kaza da za ka ɗauka ga irin yanayin yadda za ka ɗauka mana hoton ko kuma already ma sun san na riga na sai da zan ɗauka za su ce muna son hoton sallah na wannan shekara muna son hoto da azumi da kuma kamar in za a yi doba da ake yi a kano da dai sauran abubuwa su kuma routers already dama su wannan da yake mun ɗan jima da su na aiki da su kafin efi su waɗannan na san irin hotunan da nake tura musu suke sa wasu ba wai su suke cewa in tura musu ba yake na san za suna son hotunan da abin ya faru ko kuma na ga abin na ɗauka zan kira shi mai gida na in ce ina da abu kaza ya faru ko kuma na ɗauki hoto kaza ba sani ba ko kana ga kuna ana da ruta suna da bukata zai ce in tura masa ya gani in tura masa different shot da na ɗauka zai gani sai ya mun magana already dama duk hoton da zan tura musu dukkan su ukun hoton ya zama nasu daily trust hoton sun suka sa suna sa tambarin su na daily trust but still in an yi akwai balan dina da ake sawa sani mai katanga eh, eh, routers su ne wannan ba ma using suna da su just suna rubuta freelance ne a byline don hoto na eh, sai af associate press su ma waɗannan suna using byline dina Eh, before kafin da farko akwai suna da muke nake amfani da shi a su efi muhammad jiginyo don da za ki googling a website ɗinsu a wannan ɗinsu site ɗinsu muhammad jiginyo za ki ga hotuna wanda ni na ɗauka na lokacin bomblas da lokacin maybe sallah da hawan sallah da kuma irin doba da aka yi da lokacin rasuwar eh, mai martaba sarkin kano alhaji dr ado bayero sannan recently shigowar sabuwar shekara nan sai na ce su rika yuzin ainihin sunana a duk hotunan da na aika musu daga wannan shekarar ap suka fara yuzin sunana don du daga januwari duk hoton da za ki duba an cike gwagwarin kika sa a sani mai katanga a ap associate press to za ki ga duk wani hoto wanda na tura musu wanda suke amfani da shi Yanzu kuma ga hirar jin ra'ayoyin wasu matasa da Murtala Faruk Sanyin na ya yi wa zauren matasa. Ganin cewa sai da kuɗi gwamnati mai zuwa za ta iya sauke nauyin da ke kanta na alkawuran yakin neman zaɓe. Ko yaya za a yi a samar da kuɗaɗen ganin cewa Najeriya ba ta da kuɗi ga tilin bashi ga karyewar farashin man fetur. da kika magana wannan tilin bashi sai na tuno binciken da aka yi mm. wanda ya nuna cewa yanzu haka ofishin ko saka ido ne ko kula ne dai da basu sukan da ake bin kasar Najeriya. Eh. Ya tabbatar da cewa yanzu haka bashin da ake bin Najeriya a naira tiriliyan tiriliyan goma sha ɗaya da ɗigo ɗari biyu da arba'in da uku a dala Amurka kuma naira wato dala dala Amurka miliyan dubu sittin da bakwai da ɗigo ɗari bakwai da ishirin da shida turkashi. Sunana Alayi Murtala ɗan baba Shakti Makwani Chaman da 'yan walla cewa harkar cin hanci da rashawa in an kashe su su a matsalolin najeriya gaskiya saboda zan a ce babu wane kanan wane wan wane to da an ɗebe su zan an ka ba kundin tsarin mulki riko gaskiya an kai maganin cin hanci da shawa wadanda gabon alamun tana insha Allah za su ce su insha Allah da taimakon Allah muna mu gaba da mun ka kabe shi tun farko kuma muna muna shi da mai addu'a Allah shi taimake shi taimako ne ya bashi ya bashi ikon cika wadannan alƙalan da insha Allah cin hancin da rashawa din shi ma kuma yana da alaka da dimbin bashi da ake bin Najeriya eh, cin hancin da rashawa Allah murtala ma shi shi kawo shi kawo bashi in babu cin cire sha za a bi abi Najeriya ba shi Najeriya muna da arziki muna da man fetur sauran abubuwa Allah mutala ga sunan da albarka duk Allah duk albarka da Allah wata kasa ya muna kaiwa kasan mu ta kasa ga mu Najeriya to in babu cin hanci ya za a alamu tala mu dawo baya ba mu dawo baya in babu cin hanci amma yanzu babu cin hanci alamu tala komi zai zan doka da ora tana aiki ƙasa kuma gaskiya ana kira ga mutane cewa kowa kama Buhari ga zan abu Buhari shi ɗaya da aiki kowa sai ya zan Buhari kai ma ka sanar shi gaskiya da aka yi in haka ne ta kamar irin ka ga mutum ya hawo mashin wu ya yi wanwai yana so ya kibe wani to sai ka riƙe ka ce wallahi sai ya koma hannu ne ina ganin mun kai haka ne Allah so to to in an kai haka ne insha Allah mun ka taimaka mai da addu'a insha Allah zai sabki na wanda mun ka zama shi insha Allah sunana Marwan Murne Galadinci wato tsakani ga Allah kamar yadda wasu mutane suka ce suna tausayawa General Buhari buhari zababben shugaban kasa to nima ma ina ɗaya daga cikin mutanen da suke tausaya mashi domin wato al'amuran najeriya kamar yadda ka sani akwai abubuwa da dama waɗanda dole ne sai shi zababben shugaban kasa ya yi namijin ƙoƙari wajen shawo kan irin waɗannan matsaloli to wannan al'amari wato ba ƙaramin aiki ba ne ba a gaban shi zababben shugaban kasa domin dole sai ya yi taka tsantsan kuma kasan tsarin ba wai kamar tsari bane irin na mulkin soja wanda a wancan lokaci da ya taɓa shugaban kasa aka falma ainihin su waɗannan shugabanni da waɗanda suka zalunci mutane aka anso dukiyoyinsu daga hannunsu to wannan lokaci ne na siyasa wanda al'amari ne sai an bi shi a hankali saboda idan ka duba sai ga ko a cikin majalisa ta ƙasa za ka samu akwai bara gurbi sa'an nan a cikin mutanen gwamnati akwai bara gurbi waɗanda masu suka fi yawa to saboda haka idan ba an yi taka tsantsan ba wannan al'amari wato yana da wahalar gaske wani aiki ne wanda shekara takwas ma ba ta iya kammala shi sannan shi kuma wato shugaban ƙasa dole sai ya tsaya ya yi nazari mutanen da zai ɗauko su shugabanci gwamnatin nan mutane ne waɗanda suke mutanen kirki saboda kada a zo a wato shi ya dahe masu kan macijin su kuma su yi ta wasa da bindin domin mu mun ga irin wannan lokacin da aka yi ptf an san cewa a wannan lokaci janar buhari ko kobo bai dauka na jama'a ba amma mutanen da suka tafiyar da ita wannan ptf mu mun ga irin watan da suka yi ta kudi sunana alhaji sani gwamna jarman maru a kamar yadda ka sani malam murtala duk wani al'amari inda wanda ya shahi na shugabanci ne in an ka samu shugaba irin janar muhammadu buhari wanda yake ya taho da niyyar zai yi wannan aiki na al'ummar najeriya ga baki daya to ina tabbatar maka da cewa tun da shi ba azalumi ba ne kuma ba zai yadda ya haɗa kai ne da azalumai ba don a cuci ƙasa insha allahu za a samu cin nasara ɗari bisa ɗari baka dibin irin matsalolin da zai tunkara idan ya shigo ganin cewa najeriya tana cikin wani mawuyacin hali shine na farko dai hana cin hanci da rashawa wannan shi zai fara taimakon shi ga duka al'amuran da yake so ya ci gaba da shi sannan na biyu wutar lantarki wa'annan abubuwa guda biyu idan ya fara da su insha allahu za a samu cin nasara domin idan babu cin hanci da rashawa to za a samu tattalin arziki zai inganta a cikin ƙasa a kasashen duniya da sauransu za su kawo jarinsu a cikin wannan ƙasa sannan na biyu idan an ka samu wutar lantarki a cikin wannan ƙasa ko da gwamnati ba ta ɗauki ma'aikata ba kamfanin da za su tashi cikin wannan ƙasa za a ɗauki ma'aikata kuma za a rage ma gwamnati nauyi wanda zai sa ta gudanar da wasu ayyuka na cigaba a cikin wannan ƙasa insha Allah tun da radda janar Buhari an shi certificate kaga tattalin arzikin kasa ya fara inganta to ina ta ga an rantsar da shi ya anshi karaga mulki a cikin wannan kasa insha Allah hukumi zai ta daidai in Allah ya so Jamila amma wannan bashi da muka yi magana wai na duka shekara ne ko na shekaru ko ko na wasu 'yan kwanaki ne? Na shekara wato na daga 31 ga watan Disamba shekarar 2014 daga nan kawai ya tsaya. shekarar da ta gabata ne ba eh. amma shiga January, February, March, April. Ba a eh, shiga nan ba To mun gane turka shi. Najeriya lallai ta ci bashi. Gaskiya. To kun san cewa gwamnatin Najeriya mai jiran gado tana da tilin kalubale a gabanta da suka hada da cin hanci da rashawa da kuma wannan bashin dai da muke magana. To wai ma kaka za a samu kudaden da gwamnatin take bukata ta ayyukan da ke gabanta ga Dr. Mustapha Muktar na sashen nazarin tattalin arziki a Jami'ar bayar ta Kano. Da farko dai wannan sabuwar gwamnatin da za ta karbi mulki a ranar 29 ga watan Mayu na wannan shekara ta 2015 za ta samu kalubale na basussuka da gwamnatin jiha da ita kanta a gwamnatin tarayya suka ci. kuma za ta yi yaƙi da cin hanci da rashawa wajen daidaita tattalin arzikin ƙasa. To amma abin da ya kamata mutane su fahimta shine wannan bashi fa da ake magana wanda gwamnatocin jihohi da kuma ita ta tarayya suka ci ya kunshi bashi ne kala biyu wanda akwai bashi na cikin gida akwai na waje. bashi na cikin gida shine bashin da gwamnati take ci daga kamfanoni da kuma wasu masu yin hada-hada wannan ana biyan shi ne a naira wanda ya fi matsala kuma ya fi damuwa shine bashin da ake ciyowa daga waje wanda ake ciyo shi a kudade wanda ba na najeriya ba shi wannan bashin idan har ba a biya shi ba yana da matsala sosai domin mutane da za a haifa ma nan gaba wanda ba a haife su ba za su zo su gaje shi kuma dole ne su biya ki zai zama mana matsala akwai ah, bashi da yawa a miliyoyin naira ko kuma idan ah, a dala amurka ne a ah, biliyoyin dala ta amurka da gwamnatin tarayya da kuma na jihohi suka ci wanda muke tsammanin idan waɗannan kuɗaɗe wanda aka yi badakalarsu na cin hanci da rashawa da kuma wanda za a dawo da su muna fatan gwamnati za ta yi amfani da su wajen rage yawan wannan basussuka saboda idan an ce yaki da cin hanci da rashawa abin da ya kamata mu duba ba wai kawai gwamnati ta zo ta hana ko kuma ta yi doka ba a'a har ya kunshi hanyar da gwamnati za ta bi ta karɓo wasu kuɗaɗe ko kuma a dawo da wasu kuɗaɗe da ake ganin sun matsale ko kuma an yi wata hada-hada da bata dace ba idan an dawo da wannan kuɗaɗen dama can wannan kuɗaɗe ya kamata a ce an yi amfani da su ne wajen tafiyar da kasafin tattalin arzikin ƙasa da aka yi don a samu ci gaba to tunda sun ɗan lankwashe an yi wani guri da su idan aka dawo da su sai a yi amfani da su wajen na ɗaya rage yawan bashin da ake bin mu da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasa za a iya biyan kuɗin ruwan da yake a tare da wannan bashin idan lokacin biyan bashin da yi ba ta haka an rage yawan bashin ko kuma idan lokacin biyan bashin ya yi a biya shi gaba ɗaya ko kuma a rage wani daga cikin bashin abubuwan da suke janyowa a dama gwamnatocin jiha ko kuma ita a gwamnatin tarayya take cin bashi shine idan ta kasa aiwatar da kasafin kudinta sai ta je ta ciyo bashi a waje ko a wata ƙasa ko a wani Eh, banki ko kuma a wata hukuma da take hada-hada da kuɗi ta zo ta yi amfani da wannan ta aiwatar da wannan eh, kasafin ko kuma an a nan Najeriya eh, gwamnatocin sun allaka ne a kan man fetur to idan farashin man fetur ya faɗi wanwar a kasuwar duniya sai zaman to ba mu da kuɗaɗe a hannu dole sai mun fita waje mun ciwo bashi mun zo mun aiwatar da wasu ayyuka ko kuma wani lokacin sai gwamnati da ta ciwo bashi wanda za ta biya shi a shekara bakwai to amma sai ta zo ta yi ayyuka wanda ba za su bata kuɗaɗe a shekara bakwai nan gaba ba ko a goma har ta biya bashin sai ta zamanto an kashe su a wani guri wanda wannan hulɗar da aka yi ba za ta ma bada kuɗin da za a iya biyan kuɗin ruwan bashin ba kafin a zo kan uwar bashin sannan kuma shi wannan bashin kullum idan za ka biya shi ne bayan shekara biyu in ya kai shekara biyu da wata shida ko shekara uku kuɗin ruwa zai dinga karuwa ne sai ya zamanto ka kuɗi kaɗan kuma ya zama mai yawa saboda baka biya akan lokaci ba sannan babban abin da ya janyo wannan ne idan dai tattalin arzikin ƙasa baya bunƙasa sosai to ba za ka samu kuɗi da kuma wani albarkatu da za ka biya wannan bashin ba to ina ganin hanyoyin da ya kamata wannan gwamnatin da za ta zo ta bi ne idan dai aka bincika aka samu kuɗaɗe da jama'a suka dawo da su da kuma ma'aikatu to ya kamata a yi amfani da wannan kuɗaɗen wajen biyan wasu basussukan wajen biyan kuɗin ruwa wajen rage yawan nauyin bashi da kuma bunƙasa tattalin arzikin gaza saboda hakan kawai shine in an yi zai ba da damar sauran kuɗaɗen da aka samu na kasafin kuɗi na wannan shekara a yi amfani da su wajen kawo a aikin yi a yi da su amfani da su wajen samar da lafiya a yi amfani da su a wajen gina titina wajen samar da tsaro wajen samar da titina wanda yana ɗaya daga cikin alkawarurrukan da wannan gwamnatin ta ɗauka lokacin da take kamfe ko take yakin neman zaɓe ta ce za ta kawo musamman tsaro saboda tsaro yana da amfani wajen ci gaban tattalin arzikin ƙasa idan dai babu tsaro ba wani daga wata ƙasa da zai zo ya sa jarin kuɗinsa a cikin ƙasar ku ya yi hada-hada sannan kuma idan ba tsaro mai kyau kai kanka ɗan ƙasa kana ɗarɗar kasuwancinka ba zai zamanto ya bunƙasa ba to daman abin da ya kamata idan aka karɓo waɗannan kuɗaɗen kuma dama yawanci kudaden yawancin su za a samu wasu ne akan badakalar da aka yi ta harkar man fetur ta harkar tallafin man fetur da sauransu sai a sun kuɗa su wajen masana'antu wajen aikin gona da sauran ƙananan sana'o'i saboda yanzu farashin mai ya faɗa kasuwar duniya wanwar man nan da nake takama da shi wanda da shi nake tutiya nake samun kuɗi baya kawo kuɗi sosai to sai a amfani da wannan kuɗaɗen a tun kuɗa su wajen gona wajen ƙananan masana'antu a da kuma sauran masana'antu a tabbatar cewa wannan suna kokari suna kawo kuɗaɗe wanda zai tallafa wa ɗan kuɗin da ake samu na man fetur saboda ya yunkura tattalin arzikin ƙasar a samu a yi gaba tattalin arzikin ƙasa na duniya dama ba dole ne a ce ya ta'allaka kan man fetur ko manyan masana'antu ba ƙananan masana'antu da ake gani suna da amfani sosai a tattalin arzikin kasa saboda idan tattalin arzikin kasa kamar eh, mota ce mai tafiya a masana suna cewa wannan kananan masana'antu su ne inji wanda yake yunkura mota inji yana da amfani a mota saboda idan ba shi ba mota idan aka yi haka wannan zai rage ita kanta najeriya ma ta manta da zuwa ciyo bashi wajen wasu kasashe kuma kudaden da aka samu zai zamanto an ciyar da tattalin arzikin kasa gaba har an yi amfani da wasu kudaden ma na rara an ci gaba da biyan wannan basu sukan da ake bin mu saboda hanya ɗaya daman da zaka zamanto ka biya bashi a matsayin ƙasa shine a daidaita tattalin arzikin ƙasa ya zamanto ba a buƙatar tallafi daga waje shine na farko wato a zamanto ba a buƙatar bashin to sai kuma a dawo a ga ɗan rarar kuɗin da aka samu an fara biyan kuɗin ruwa an fara biyan bashin hakan ne za a daidaita tattalin arzikin ƙasa a samu ci gaban arziki a samu walwala da kuma jin daɗi. a yi shi Yanzu kuma ga Halima Abdullahi da filin dafe-dafe. Zan yi mana kunun aduwa. Shi dai yanda ake yin wannan kunun aduwa da fara za a tanadi gero da kayan ƙamshi da ita aduwar kanta da sukari sai kuma tsamiya. Da farko za a samu ita wannan aduwa a ɓare ta a marmashe ɓawon jikinta tas a jiƙa, idan da yamma za a yi kunun to za a iya jiƙa da safe, idan kuma da safe ne za a yi amfani da shi za a iya jiƙawa da daddare. Nan kuma a gefe guda dama an surfa shi wannan gero an daka geron da kayan ƙanshi da komai an tankaɗe shi kamar sau biyu da rariyar laushi. to idan aka tashi sai a dame aduwar a tace idan aka dama ta aka tace sai a dama ƙullun da ruwan aduwar kamar yadda muka dai taɓa yin kunun goriba idan aka tashi sai a ɗora ruwa da tsamiya a wuta idan ya tafaso sai a tace ruwan a kan ƙullun garin da aka dama wannan aduwa a dama shi sosai har sai yayi daidai kaurin da ake buƙata wato shi bai yi ruwa ba kuma bai yi kauri kitiɓirɓir ba yanda ba za a ji daɗin sha ba sai a ajiye shi wuri guda sannan sai a dama wani ƙullin haka ruwa-ruwa wato shi wannan ƙullun gero wanda za a ɗaura wannan kunu da shi amma kar a dama shi tsalalo sai a dinga juyawa a hankali har ya damu a sa sukari amma kaɗan idan ma an ga ana buƙatar sukarin domin ita aduwa tana da zaƙi don mutane sau tari ma ba su cika amfani da sukari ba sabida zaƙin wannan aduwar shi ma kuma ana iya shan wannan kunun aduwa da ɗumi kuma za a iya shan sa da safe ko da rana ko da daddare ya danganta da lokacin da mutum yake bukata. A Yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu ta jiya. Ai shi bashi tsakanin ƙasashe ba wani abu ba ne. Idan muka yi la'akari da ƙasar Amurka da take gaba a ɓangaren tattalin arziki a duniya kuma ta kasance kan gaba wajen yawan bashi a tsakanin ƙasashen na duniya. kuma lalle idan har gwamnati mai jiran gado za ta ɗauki matakan da suka dace to haɗuwar farashin man fetur ba zai zama matsala ba alal misali mun ga yadda darajar naira ta tashi cikin ƙanƙanin lokaci bayan nasarar buhari kana mun ga yadda jami'an gwamnati ke ta tururuwan mayar da kuɗin da suka wawure a aljihun gwamnati mai shuɗewa kana a zo batun badakalar kuɗaɗen da aka bankaɗo na kamfen ɗin pdp da suka kusan kai rabin kasahin kuɗin shekarar nan Idan har za a samu waɗannan kuɗaɗe a kuma sarrafa su ta hanyar gina masana'antu da bunƙasa ɓangaren noma, to ba abin da zai hana mu biyan basussukan da ake bin mu Har ma sai mun taimaka a wasu ƙasashen. Sako daga Usman bin Affan da Maturu. Za ta cika alƙawura ne ta hanyar ƙwato kuɗaɗen daga hannayen waɗanda ake zargin sun sace su. Sako daga Aminu Ismail Shira. Hakika gwamnatin Najeriya mai jiran gado akwai kalubale a gabanta, kuma muddin in har ana son ta cika alƙawuran da ta ɗauka, to sai ta ba wa fannin gyaran masana'antu inganci da kuma noma da kiwo, don kuma su ne kanwa uwar gami wajen gina Najeriya kafin ta samo man fetur a ƙasar. Watanmu dai Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu, sako daga Usman Fari Jebuwa Ward. A ta hanyar kwato mana dukiyan ƙasarmu. mu. da barayin ƙasar suka sace mana ai shi ma kaɗai ya wadatar a yi aikin gina ƙasa da 'yan ƙasan sako daga el carlab s alganjawi na harko ta da cin hanci da rashawa na biyu ta rage kuɗin alawus na 'yan majalisun tarayya har da sanatoci daga kashi 25 cikin 100 zuwa kashi 15 cikin 100 sannan kuma ta rage wasu mukamai kamar masu ba da shawara da ƙaramin minista ta haɓaka kan hononi kuma a gyara mana matatan man fetur mu daina hitar da shi waje domin tacewa. Sako daga Gwarzo Shafi'u. Allah ya sa muna da yawa a Najeriya sai a dawo da tsarin haraji wato tax. Kowa ya biya, ta haka za mu samar ma ƙasa da kuɗi ba wai a tsaya ana kace na ce ba. Sako daga Khamis Ahmad. Duk wannan zai kasance mai sauƙi don kuwa akwai waɗanda ake zargin sace kuɗin ƙasa sannan wannan tsaro daman hakewa ake yi da shi don cin kuɗi. Sako daga El Maude Ahmad Zaria. A gaskiya wannan gwamnati mai jiran gado tana da babban ƙalubale a gabanta ta ɓangarori daban-daban kama daga tsaro, wutan lantarki, ilimi, rashin aiki, cin hanci da rashawa da kuma uwa uba gurɓacewar halayyar al'umma. Sako daga Abdulsalam Photos. Ta hanyar ƙarfafa aikin gona da masana'antu. Bugu da ƙari gwamnati ta kwato kudaden da aka wawura na mali Sako daga Muhtar MDD Katsina. Wannan ba wani abu ba ne, duk duniya ba ƙasar da ake bin bashi kamar Amerika. Amma hakan bai hana su sama wa matasa aikin yi ba, mu ma za mu yi yanda Amerika take yi. Sako daga Yusuf A. Dahirun. a tatsi gwamnati mai barin gado da ministocinta su kawo dukiyar baitulmali a biya bashi kuma a yi wa talakawa aiki sako daga jash abubakar masaurare laihin daɗi ƙarewa jamila Kin ga ba lokacin tambaya ko da yake riga aikin sa tambayar tun ranar Asabar a Ranar amma zan sa kira da ita sama. Ita ce game da ko mace na iya zama shugaba ko? Eh. A jihohin Arewa maso yamma? Na Najeriya. Na mm. Mm, to. Duk da dai mun samu amsoshi tun ranar Asabar wasu suna iya ƙara rubutuwa ko? To baki da iyakacin shirin namu kenan da fatan kun ji daɗin shi kuma kun anhwana sai gobuwar haka da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da wanda ya haɗa mana sauti ya jagoranci shirin kuma ya bada umarni ta farra girma ta farra da injiniya mu Mr. Keith Holmes da kuma ɗan koyan aikin injiniya Mr. Cornelius. Ni ce taku Halima Jumro. Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobuwar haka idan Allah ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.